Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Inda a yau ma biyu ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu sake magana ne akan mahimmancin zuwa asibiti ba tare da wani rashin lafiya ba. A da za su fara, hmm. da za su zamanto abin da mutum zai ji kamar shamuwa bane hawan jini mutum na da ɗan ciwon kan zai samu kira ko tafiya ne ko kuma eh, eh, wani yadda ko ma in ya haɗa ya especially ya ɗan haɗu da ɗan zazzaɓi kuma ciwon sauro ne ciwon su da yana nan yanzu yana mutane suna tare da su da yawa amma wani zai sanin cewa yana da shi saboda shi da kai ya ga tsari ya canja yake Aisha kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafe da karan bayani. To na yi hira da Dr. Fatima Muhammad Yusuf wata ma'aikaciya a ma'aikatar kiwon lafiya da ke Najeriya Abuja. Mun za mu kuma gayyato likita kai tsaye domin yin karin bayani akan maudu'in namu na yau. kuma domin mu ba ku damar ku yi masa tambayoyi. Kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku kasance da mu domin jin duk waɗannan cikin shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara ne da hirar da na yi da Dr. Fatima Muhammad Yusuf akan wannan batu inda na fara da mata tambaya akan matakin da ya kamata mutane su ɗauka domin kare kansu daga fadawa cikin rukunin mutanen da suke ɗauke da cuta ba tare da sun sani ba. amma mu dai fahimtar shi ne cewa ya kamata mutane su san cewa rigakafi ya fi magani. Haka. yin asibiti suna da kanshi. mutane ma wanda suke da kamar a cikin family din su suna da wani cutar da yake tare da family din ke mm. ya kamata su yi hasarar zuwa asibiti mm. su bi kanshi kafin cutar ta zo ka bayyana amfanin su ne shine cewa in ka je ka yi sakin kanka ka tabbatar da lafiyar jikinka abin da ake kira check-up yana da mahimmanci sosai because in ka je asibiti ka je kana son ka duba lafiyarka a cikin maka ko blood pressure ɗinka mm. ko a ɗan ɗan gwada shiga ɗinka ɗan shiga da ɗinka za a iya sanin ko yana nan normal ko kuma ya ɗan wuce misali zuwa asibiti ka yi general check-up yana da muhimmanci sosai da sosai wannan kan ba abin da za a ce ya kai yana da muhimmanci ya sani ba su zuwa kina aiki a wannan fannin na tabbata kin ci karo da irin wannan matsala kamar me da me mutane suke ba da dalilai da yake hana su zuwa asibiti gwada kansu akwai dai dalilai da yawa hmm. ɗaya daga cikin shi ne rashin sanin amfanin zuwa a yanayi da gaba na biyu kuma wa'ansu su ilimin su san cewa su gwada kansu hmm. na uku rashin kuɗi wani yana so ya gwada kansu ina abin da zai ce na zai je na gode da zai ce a to wani ce a ina kina da zaman ganin kina da lafiya ki je kina neman ki kina nufin a da kai kina da ciwo sosai wannan mm. ma yana nan sai ji kani dai ina ga abubuwa uku din nan dai suka fi muhimmanci da rashin kuma da kuma za ka iya zama kana za kana iya zai zama kai kana da na ilimin ka san cewa ya kamata ka je ka check up amma ba su da tunanin cewa da amfani ba wai zuwa makarantar mutum bane da rashin zuwa ba kuma da ma sannan ma amfanin ma mahimmancin zuwa sannan wani kuma sun san cewa su da kula mm. da asibiti ba sun ce su gargajiya Mm. Kin taɓo wani batu da dama nake son yi tambaya a kai, amma kuma zan sake tambayar. Batun mutane su ce ina zaune lafiya me zai kai ni jin ta dowa kai na fitina. Lallai ne wai idan mutum yana zaune bai fama da ciwon kai ciwon ciki ko wani abu ba lallai ne wai yana cikin koshin lafiya? A'a ba ni ne ne yana cikin ƙoshin lafiya. Mm. Wasu kan ba ba su na fitowa sai ne da kuma eh, eh, aiki galar abin da ake kira complications. Mm. Wasu kan wasu aiki su da wani yanayin da ya rubuta misali shi ne za su ga ya bayyana kai kamar hawan jini ne maybe ba ta da ta ce ko kuma zai kwalafin lokacin ne za a je a duba a duk lokacin ɗin ya haura sosai ba za su gan shi da ake ko layin eh, a duk ɗan ya ɗan haura ne kaɗan wani lokaci mutum yakan iya zuwa da wannan da wannan matsalar. akwai wasu cututtuka da ba sa bayyana kansu har sai ya kai wani lokaci kafin su bayyana da zaki iya ba masu sauraron mu ƙarin haske a kai. a ɗauke dai a kai amma dai ibin eh, da su za su za su fara da hmm. za su zama ke abin da mutum zai ji kamar ba ne. Na gane. Kamar eh, eh, haɗafen hawan jini mutum na da ɗan ciwon kai zai kira ko ne ko kuma wani ma in ya haɗa ya ɗan ya ɗan haɗu da ɗan zazzaɓi hmm. ko ya kamar ciwon sauro ne. yana hawan jini yana hmm. ciwon su da nan ma da yake addabar mutane eh, yana nan yanzu yana mutane suna tare da shi da yawa amma zai cewa yana da shi saboda shi da kai yadda duk tsari ya canja yana yawan fitsari amma da yake yawan fitsarin ba mm. sai da zai hasarin cewa a ah, maybe wani abu ne ya dan canja mm. ko kuma maybe wani lokaci zai zo da yanzu ne yana rama ne kawai shi ne da ke mutum ke fara tunanin shi na wani abu da ya sa yake ɗan ramewa shi yana cikin cikin da mutum ba zai ma san yana da shi ba shi kila ya je asibiti ya gwada sannan zai na zai san sannan kuma kamar cuta irin daji da kan ko kansa da ta kansan wasu kansa su ba mm. ka sanin suna da shi mm. sai ka za ka tafi maybe wani wani zai zama ka da kamar ko kana jin jiri ko dan wani ciwo haka da zai dan zo ne ka zai da maka sosai ba ka ji kamar ko a ah, wannan abin da kila ba wani abin damuwa ba ne mm-hmm. damun abin nan gudanar abin nan eh, bayan gida eh. yana iya Na dubura ko na hanji? Na hanji na da da ko Cuta ce da aka san da ita kuma ta saba damun mutane. Ba abin da za a tada hankali ne. Haka. Wani lokaci kan faru haka. To. Kin ga batun siga kamar da wa suke kamuwa da cutar sigan nan domin dai iya masu siga yawanci sun manyanta ko a ce mutum yana da jiki ko wani abu haka haka lamarin yake akwai mutane da suke kama da suke kama da da aikin san da yake abin mutum ke akwai cikin da yake

ya ka shiga don ɗaya na wanda yake kama wanda yake don family da kuma wannan zai iya bayyana a yara masu shekaru da mai yawa da ke su don kuma wanda yake kamuwa saboda da shekaru sun yawa abin organ ɗin da yake yake producing insulin da yake gudanar da harkar shiga a jikin mutum in mutum ya samu da wannan ya samu cutar wannan organ ɗin shi ma zai iya bayyana da abin ciwon shiga to kuma akwai ciwon sugan da lokacin eh, mace tana da ciki mm. lokacin kawai yake zuwa haka ne da personal abin nan da zai fito shi ma in ya zo in ya zo lokacin yana tafiya shi ma zai iya bayan ta aiki zai iya eh, za ta iya rabuwa da shi ba ta rabu da shi wani irin jan hankali za ki wa matasa da gabaki ɗaya ma al'umma domin su rika zuwa asibiti domin duba lafiyarsu domin kiyaye fadawa cikin mummunar tarkon munanan cututtuka da muke fama da su duniya yanzu wannan dai ya zai zama aikin da na ina da gwamnati ya kamata ta ta yi bunƙasa ta tashi ta fara faɗakar eh, eh, da mutane mm. cewa a yi zuwa asibiti ana eh, gwada jini especially yadda masu kasar suna da ɗan family history ɗin yan ciki wa'annan cututtukan. Gwamnati ya kamata ta turu da public awareness mm. a raising awareness ɗin cewa takwas yana da amfani sannan especially kuma matasa da yake su ne kuma dai za su zama to injin ɗan ƙasa ga za su zama to su ne za su a ɗan ƙasa ya kamata a kula da lafiyar wannan mm. dai ya kamata amma in ma ɗan siyasa dai za wa abin nan eh, advocacy mm. a je ana ɗan musu bayanin cewa da abin da ya kamata su ka kula da shi. Mm. ma'aikatan eh, lafiya lafiya a ɗinka ita da ma 'yan siyasa ne saboda su samu abin nan da za su yi a program ma dai ko a kamar television tv da radio ya kamata a yi karɓar bayyana ma mutane amfanin zuwa ma asibiti su rasa sukar. Haka. Don kuma a cikin uh, national health insurance da ta yawanci cikin san da ba halin zuwa asibiti. Haka. Da ba matsala. Mm. Ya kamata a mutum in ka je asibiti mm. ba za ka wahala kana jiran kana layi da Kusa abin da ya hana wasu zuwa ma asibiti. Sosai. miliyan takwas kullum gaskiya yin wannan abubuwan suke su organize suna mutane wani anguwa ne ko gari ne haka yan anguwa su organize suna cikin mutane haka abubuwan irin faruwa a duk tsira kuma suna faruwa yan society of diversity su yi wannan zai suna take ma mutane su yanzu so irin na tabbata ba za a rasa samun mutane da kika cikaro da su wanda sun zo asibiti da suka je sai ya zama wani abu ne babba idan za mu yi kiyasi ana samun yaya yawan mutanen da suke zuwa asibiti suke dauke da cuta ba tare da sun sani ba ana samun amma yawanci masu hawan jini sun zama sun zuwa ta an fi samu a bangaren masu hawan jini kenan eh ne mutum ya zo asibiti ba ma ba wani damuwa ba ne sai ga zama misali da kai kanka ma za su kana kana tafi ba abin Sabon shekara sabon shafi. sabon shekara sabon shafi shi yasa muka taɓa wannan batu ya kamata mutane su zauna cikin ƙoshin lafiya su kula da kansu karka jira ka ce wai sai ka ji kana jin jiri kana jin ciwon kai to idan har an kai wannan matsayi a watakilu abin ya yi nisa kenan. ai mutane da dama ba su ɗaukan wannan abin da muhimmanci mm. kin ga um, a shekaran da ya gabata wato 2019 kenan mm-hmm. watan fabrairu mm-hmm. mama na ta rasu wato ta samu heart failure mm. To daga baya aka zo likitoci suna mana bayani sai suka ce a heart failure abu ne da ke faruwa. Yana ɗaukan tsawon lokaci kafin hakan ya faru to sai kawai wata rana ta kasa bacci ta ji numfashi ya dauke mata tana iya wato shaka numfashin amma ba ta iya fitar da shi aka garzaya aka je asibiti aka ce gashi gashi am da ke faruwa amma ba ta son asibiti ita tana da take ba ta son asibiti kuma tun da take a rayuwanta dama ba ta taba kwanciya asibiti ba sai dai haihuwa mm, mm, mm, ta samu tana da lafiya so tana jin kanta da lafiya da karfi da komi ashe ta shiga heart failure kamar shekaru biyu uku ba ta ma sani ba so wannan magana na da muhimmanci sosai sosai an tabo ki kenan <laughs> an tabo ki kenan ni ma ban sa asibiti amma dai dole dai asibiti ba wurin so bane ba wurin so ba ne amma kuma ya kamata mu rinka duba lafiyar mu mu tabbatar da cewa muna cikin koshin lafiya domin sai da lafiya zaka iya cimma wani abu a rayuwar ka auna kan nan ne shine ni ba na to ya zaka yi idan ya zama dole ka tashi ka fita aiki ka yi wannan ka wancan dole To da fatan dai masu sauraro za su sa wannan a cikin manufan da suke so su cimma. A wannan shekara. Wannan shekara. A ringa zuwa asibiti ko ba a ji lafiya ba ya kamata kowane shekara ko ana jin karfi ya kamata kowane shekara dai. A Mutum ya je dai a auna shi ya mm. tabbata cewa komai daidai yake. Haka yake. To masu sauraro har yanzu dai um, wato mun gayyato likita da zai mana karin bayani akan wannan maudu'in lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu ne muna tare da dr abdul aziz bako likita ne a nan amurka likita barkanka da kasancewa da mu yawa barkan mu dai yaya aiki ya hutu <laughs> a hutu likita na hutu ne likita <laughs> To likita ji maudu'in da muke tattaunawa a kai yau. Kwarai da gaske. Ko za ka ɗan yi wa masu saurare tsokaci akan wannan maudu'i? Eh to gaskiya kamar da yadda muka yi wannan yana da kyau gaskiya sosai mutum idan ya ringa samun lokaci yana zuwa ana yi masa gwaje-gwaje mm-hmm. na lafiyar shi mm-hmm. a bincika ga irin abubuwan da suke damun shi saboda akwai cututtuka musamman waɗanda ake kira chronic diseases hmm. wanda yake suna jikin mutum ko mutum ba zai san suna jikinsa ba sai sun ta'azzara tukunna hmm. a lokacin da idan mutum aka gano su ma ba babu wani amfani ko kuma amfanin da za a samu hmm. wurin magance su kaɗan ne amma idan an gano su da wuri za a iya magance su da wuri to akwai kuma kamar irin allurorin rigakafi da idan mutum yana zuwa asibiti shi ma wannan akai-akai za a ringa yawan mutane su. zan iya ɗan kamar lissafo waɗanda suke da mahimmanci sosai mm-hmm. ah, musamman kamar akwai mutum ya je likita ya duba shi kamar abin da ya kira physical examination a nan likita zai iya gano abubuwa da dama mm. da suka damu mutum wato a duba shi dai gaba ɗaya a duba komai game da lafiyarsa duk bangarorin jikinsa ya gani ya ga cewa oke akwai ko da akwai wani alamun wasu abu da ya gani wanda za su sha shi wasu gwaje-gwaje na jini kuma ko kuma wasu gwaje-gwajen dai da sauransu haka eh so akwai kuma kamar irin gwaje-gwaje na jini da ya kamata mutum ya yi ko kuma na ce kamar akwai irin kamar blood pressure mm. a wani jini mm. za a auna mutum a gani ko jininsa ya hau ko bai hau ba ya kamata a ce kusan bayan shekara biyu haka mm. musamman ga waɗanda suka wuce shekara arba'in ya kamata a ce kusan duk bayan shekara ma sai mutum ya je an auna bp ɗin shi an ga ko ya hau ko bai hau ba akwai irin ciwon diabetes ya kamata a ce mutum akalla duk bayan shekara uku bayan shekara biyu haka yana zuwa ana wada jininsa a gani ko jin shuga din shi ya hau eh, so akwai kuma kaman irin su eh, gwaje-gwaje na cututtuka irin su hiv irin su hepatitis irin su syphilis da sauran shi ma ya kamata a ce akai-akai mutum ya ringa zuwa shi ma kamar duk shekara ana gwada ana ganin abin da yake damun shi. Wato likita waɗannan cututtukan da kake lissafowa sukan zauna a jikin mutum ba tare da mutum ya ba tare da sun bayyana ba kenan. kwarai da gaske dukkanin su za su iya zama a jikin mutum ba tare da sun bayyana ba sai sun ta'azzara sun kai lokacin da watakila mutum ba zai iya maganin su ba hmm. ko kuma idan ma za a yi maganin su dai sun illatar da mutum sosai hmm. to shi yasa yake da kyau a gano su da wuri akwai su da yawa sai ka ji mutane suna fama da kasala yawan fama da kasala hmm. ciwon kai ko jiri yana da nasaba ne irin waɗannan alamomi da wasu cututtuka? eh za ta iya yiwuwa gaskiya akwai shuka da dama da za su iya zanyo mutum irin wannan yawan kasala ko kuma jiri din da sauransu hmm. wanda yake kuma gaskiya sai mutum ya je asibitin an gwada an gani sannan za a iya gane me yake damun haka masu mahimmanci kuma akwai kaman karin irin su kansa din nan da take damun mai akwai irin kamar kansa ta cikin hanji mm. kansa ta mama mm. kansa ta kaman mazakuta ko kuma na ce ta abin nan din abin da ake prostate kansa musamman ga maza waɗanda suka ɗan su fata. to likita ba mun tare numfashin ka ba mun samu wani akwai wani mutum wani ya kira akan layi wa alaikum salam wa ke kira daga Nijar. kalallabuwa sar difa jamhuriyar Nijar. To barka da kasancewa da mu. Likita na sauraron ka. Alhamdulillah. Likita tambaya na mutane yawanci su kullum suna ciwo. Mm. Kafafuwa ciki da baya haka duka suna ciwo. Ya yake wannan abin. yawa so kaga wannan ah, akwai abin da ake kira osteoarthritis so ita ma wata ce akwai abin da ake kira turai suke kira osteoarthritis ita ma wata cuta ce wasu take shafar ah, kasusuwa ok so mutane suna hajijiya kullum kullum ya yi hajijiya to ya yake wannan abin ok so daga bangaren kaman ah, abin da ciwon jiki da sauransu akwai abin da ya kira osteoarthritis wanda yake shi ma ah, musamman waɗanda suka tsufa yana shafar su watakila ko kuma irin su osteoporosis ciwoka ne na kashi hmm. wanda yake shi ma yana da kyau gaskiya mutum idan ya kai wasu munzali na wasu shekaru ya je a gwada shi a gani ko wannan cututtuka ne suke damun shi domin a ɗora shi akan magunguna da za su ah, sauƙaƙa mashi Ah, jiri kuma abubuwa da dama suna janyo shi tana iya yiwa ciwo cutar ne tana iya yiwa kuma ah, rashin koshin lafiya ko rashin isassun sinadarai na abinci da sauransu ko kuma rashin ruwa a jiki da sauransu duka waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya janyo mutum to kuma sai mutum ya je asibiti dai za a duba a ga ko me ke damun shi. To likita ka an katse ka ga kira na shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa salam salam. Aisha barkan ku dai da safiya. Barka ka dai Malam Murtala. Yawwa sunana murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna sauraron ka kuma likita ma na sauraron ka. Eh, ina gaida likita shi ma kuma ina masa murna da a sabon shekara. To muna godiya. To masha Allah to tambaya na dakto shine cewa da yawa shi magana nan na ciwon siga ba? Na'am. Eh, yawa za ka ga cewa za a ce in mutum ya kamu da shi in yana wasu abubuwa zai iya zuwa musamman kawai rabu da shi irin yana yawan motsa jiki ko yana cin wasu abubuwa na fruit haka ka kayan abi ganye haka zai mm. iya zuwa wai a ce ko zai iya rabuwa da shi to kuma menene illan ne siga in yana shan rake me matsayin rake wasu doktoci suna cewa ai shi rake in kana sha ba wai karfin sigan shi bai kai ya ya tada ma da diabetes ba ko kuma ya kai haifan ma da diabetes so me gaskiyar magana da fatan ka fahimci tambayoyi na a tashi lafiya na gane tambayoyinka Eh, farko dai kamar idan mutum yana ciwon shuga ya danganta da yanayin ciwon shuga din nasu misali akwai waɗanda yanayin ciwon shuga din nasu bai kai a dora su akan magani ba za a ba su waɗannan shawarwari na cewa su ringa kula da eh, yin exercise su ringa kula da kalar abincin da suke ci da sauransu so idan irin wannan ne mutum zai iya kasancewa ya daɗe a wannan yanayin kuma bai kai ya zama ya kai level din da za a fara ba magani ba amma wani mutum ya kai level din da ciwon shuga din ya kai a ringa bashi magani to lallai dole ya ringa bin umarnin likita kada mutum ya ce misali idan ya waɗannan abubuwan ciwon shuga din zai tafi saboda idan shuga din yana tashi ba wai ba mutum labari yake ta yana tashi ba yana tashi yana tashi watakila mutum bai sani ba sai dai ya a emergency ah, saboda shuga din ya yi yawan da jiki ba zai iya kontrolin din shi ba zai iya ɗaukar nauyin shi ba. Wato dai idan sugan bai karfi ba mutum zai iya cin rake. kwarai eh, akwai waɗanda idan sai mutum ya je a asibiti za a duba a gani shuga din bai yi karfi ba bai kai level din da za a fara ba mutum magani ba amma dai yana yana boda misali to sai a ce mutum oke to yanzu wannan kana kusa da dab samun ciwon shiga amma ya kamata ka ringa yin kaza ka ringa yin kaza ka ringa yin kaza to idan mutum na boda din nan likita kuma mutum da ya tara ya kula da lafiya kenan ba lallai ya ketara ya zama yana da ciwon sugan ba kenan eh gaskiya ba lalle ba wasu suna zama a wannan yanayin tsawon lokaci mai yawa wanda yake Eh, ba tare da sun tsallaka ita wannan boda din. Ke yasa ya kamata a yi ta zuwa ana dubiya kenan a tabbata cewa ba a ketare wannan. To likita gashi mun samu wani kira ya shigo mana daga Katsina. Wake kan layi daga Katsina eh. likita na sauraron ka. Abdullahi buka Kabakawa daga Katsina Karama ko ba ta garawa. To barka ka dai mala Abdullahi likita na sauraron ka. Ina ma dakta barka da sallah barka da sabon shiga sabon shekara. Yawwa to na gode. Ina ko ga sake la wallahi ka tuka da basira ga likita. Yawwa da tambaya ta da shi me yake sa yawan jiri goshi kama ciwo ka ga mutum ko gani zai iya sai ya shiga sa ruwan sanyi. yawa ai wannan gaskiya abu ne wanda yake dole mutum sai ka je eh, an duba ka sosai eh, saboda abubuwa da yawa za ka iya janyo irin waɗannan waɗannan su ne irin symptoms da ya kira symptoms kamar gama gari wanda mutane da dama suna yana damun su eh, kuma ba za a iya pointin abu daya a ce wannan shi ne yake janyo shi ba hmm. zazzabi misali ko irin na malaria zai iya janyo mutum irin wannan watakila kamar yadda na faɗa ɗazu hmm. rashin ruwa a jiki rashin jini a jiki duka waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya janyo mutum waɗannan abubuwa da akwai kuma sauran cututtuka da dama. to likita uh, wani kira za ka wa wace kira za ka wa mutane domin mai da hankali akan lafiyarsu kasancewar mun shiga sabuwar shekara kuma ga zamani da muka shiga da irin sababbin cututtuka da ake yawan fama da su duba ga sauyin yanayi da kuma wanda ba a ganewa wato su mori amfanin fasaha da aka kirkiro gaskiya babbar shawarar da zan ba mutane shine a ringa yin kokari ana yin waɗannan gwaje-gwajen musamman idan ya kasance ko a family din mutum a cikin iyalin mutum hmm. misali ko mahaifinsa ko dan uwansa ko wani abu hmm. akwai wanda ya kamu da wata cuta kuma ya kasance cutar nan watakila tana da ana gadon ta kamata a ce mutane sun yi kokari sun je sun gwada juma jikinsa a gwada su a gani saboda su ɗauki mataki da wuri in hmm. aka ɗauki matakin da wurin mafiya yawancin cutukan nan idan an ɗauki mataki da wuri ana samun waraka a kansu ko kuma idan sun zo ba za su zo da karfin da za su illatar da mutum ba to abu ne mai kyau gaskiya zuwa asibiti a duba mutum ko da mutum lafiyarsa kalau To likita mun gode kwarai da gaske da ka zo ka samu amsa gayyatar mu kuma ka bamu naka gudunmawa akan wannan maudu'i namu. Na gode ka. To yanzu zaki dinga zuwa asibiti? Sosai amma fa kamar kina son rake. Ina son rake. Ina son rake shi sa nake tambaya. Dan in san in boda nake in na sha raken yaya. <laughs> Me zaki sha wani da rake da zaki sha? Eh, kwarai da shiga cikin wani hali. To masu sauraro a nan ne za mu ta sa'aya da fatan ko amfana da darasin da ke cikin shirin namu na yau. A madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu ne Mr. Justin Thwaites tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.